Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne ya zo muku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. Bayan shekaru biyu har yanzu babu ɗuriyar mata da yara talatin da tara da aka sace a ƙauyen Galewa yankin Difa. ƙoƙarin hukumomi ya sha ƙasa domin a sako su lamarin da ƙungiyar fararen hula na difa suke allah wadai kasancewar mata a kafofin watsa labarai bai taka karya karya ba shine sakamakon wani bincike na kungiyar a pak nijar a cikin tsare-tsaren halartar mata a cikin shirye-shiryen kafofi a nijar akwai mu da ƙarin haske jihar Tano ta a yankin Zandar na da jinkiri game da saukar damuna idan aka kwatanta da sauran jihohi na yankin a cewar daraktan noma na jihar babu damuwa za ku ji karin bayani shine rahotonmu na musamman. Tuma da yanzu ga labarinku ɗaya na bin ɗaya sojojin Nijar goma sha takwas aka kashe kana hudu suka bata. sakamakon da hukumomi suka gabatar a yau da safe kenan bayan harin na jiya a kan tashar sojoji a gundumar karkara ta inates yankin tilaberi har wa yau a cewar sanarwar ta ma'aikatar tsaron nijar an kama 'yan ta'adda da dama da wata babbar motar su da kuma lalata wasu motoci na kunar bakin wake guda biyu ana ci gaba da aikin kakkaɓewa a cikin wannan yanki a ƙarshen wannan sarwar ta ce Shekaru biyu kenan yanzu da mata da yara talatin da tara aka sace su a ƙauyen Galewa yankin Difa. Aikin ashan da aka rataya wa ƙungiyar Boko Haram ƙoƙarin hukumomi domin ganin an sako waɗannan mutane ya titira har zuwa yanzu, amma har yanzu akwai fata a cewar magajin garin gundumar Ingalewa na ganin an sako su a lokacin da Asumana Shina ya tuntuɓe shi ta wayar tarho. Har yanzu dai ana nan inda aka kwana a yanzu haka suna hannu. Ana nuna cewar suna cikin gumbin gandun daji na shiyar ƙasar Chadi. Wannan labarin ne kaɗai ke gare mu. mu mahukuntan yankin lamarin ya fi ƙarfinmu amma mahukuntan koli na nan na iyakar ƙoƙarin da za su samu ganin an sake su cikin gaugawa lalle 'yan uwansu na ganin kamar ba wani ƙoƙarin da ake ga samun sakawarsu muna sa ran hakan da zaran dai ranar ta zo insha Allahu za a sake su Fasarar Gugu Muhammad Dantani kenan sai kuma kungiyar fararen hula na yankin sun yi tur da Allah wadai a cewar su na ko in kula na kungiyoyin kare hakkin dan adam domin ganin waɗannan mata da yara da aka sace tun ranar biyu ga watan Julin shekara ta da goma sha bakwai an sake su. Mara Mamudu, kwardonatan kungiyar Alternative Espace a Difa a cikin rahoton Lawan Bukar. A cikin jihar Difa mun gani da yawan ƙungiyoyi cewa da ONG na kare haƙƙin bani Adama ba su taɓa ko da sanarwa ba. A nan muna iya cewa tsawon shekaru hudu zuwa biyar da suke cikin jihar Difa muna tsammanin ba su taɓa taka rawar da ya kamata ba. Saboda mun gani a cikin tarihin wannan yanki na kogin Chadi idan aka yi awon gaba da mata da yara. A misali makwabtar ƙasa Najeriya suna tattaunawa duka da yake bamu da tabbacin ko suna biyan kuɗin fansa ne amma dai yaren da aka yi awon gaba da su a dabci da ciba duka an sake su bayan sun biya kuɗin fansa me yasa ba a niger ba. Kafofi goma sha biyar ne na radio da talabijin da majiridun Nijar suka fuskanci wani bincike a ranar talatin ga watan Afrilu daga kungiyar masanan sadarwa na Afirka bangaren Nijar cewa da APAC Nijar wani tsari da ya shafi sanya ido da kuma bitar halartar mata a cikin tsare-tsaren waɗannan kafofi kasancewar mata bai taka kara ya karya ba a cikin waɗannan kafofi in ji Amina Nyandu shugabar APAC Nijar albarkacin bikin mika wannan rahoto a ranar 29 ga watan Juni. duka a cikin rahoton Nafisa Adamu. Abin da ya fito a cikin wani ƙididdiga na bi so da kafa. Mata ba su da matsayi ta hanyar kafafen yaɗa labarai. A cikin wannan sakamako akwai kafafen yaɗa labarai da ba su da ko kashi ɗaya cikin ɗari. A kan matsayin mata, ya za a ke labarun da za a yi tsawon mintuna talatin ba a kawo ko rahoton guda da ya shafi mata ba. Wannan abun takaici ne. A cikin shekara bakwai mun yi irin wannan ƙididdiga a cikin watanni uku. Kashi goma sha biyar cikin ɗari ne ya kasance mata a cikin kafafen yaɗa labarai sai gashi a cikin wuni daya abun ya ja baya tun da kashi bakwai cikin ɗari ne abun da ke nuna kewa alkaluma ne da ke ba mu dama ki gaba da yaƙi wajen samun mata matsayi da ci gaba na haskaka fuskokin mata a cikin kafafen yada labarai. Taron tarayyar Afirka karo na 33 zai bude a ranar Alhamis a nan birnin Yamai gabanin taruka da shirye-shirye na kwararru da ma ministoci sun fara batutuwa da dama za a mayar da hankali kansu a yin wannan haduwa musamman ma sharuɗan aikin yarjejeniyar shige da fice ta shiyar Afirka Zalek da kuma batun tsaro da hijira ga ƙarin hasken Asetu Kante ta Studio Tamani ta Mali da ke ziyarar aiki a Studio Kalangu Nijar bisa sakano musanya tsakanin waɗannan projet biyu na Fondation Hirondelle. Sauran kwana biyu ga buɗe babban taron kimanin mutum dubu biyar ake jira Da akwai shugabannin ƙasashe da shugabannin gwamnati wajen hamsin akwai ƙwararrun masana na ƙasa da na ƙasa da ƙasa da abokan hulɗa masu hannu da shuni na nafiyar Afirka. An girka gagarumin tsaro a cikin babban birnin ƙasar Yame. Alheri da kalubalen da ke akwai ga wannan haɗuwar na da dama. Babban abun tunkara shine kokowa ga murkushe lamarin ta'addanci. Akwai batun shigar soma aiwatar da tsarin na canje-canjen albarkatu cikin shimfiɗar nafiyar Afirka. Maharori da dama za su gudana kamar raɗuwar firaministoci zaman tattaunawar matasa na ƙasa da ƙasa bisa ga rigakahi tsatsauran ra'ayin addini da na zuwa bakuncin habre da haɗuwar matan shugabannin ƙasashen Afirka bisa ga cutar kansa. Bikin buɗe babban taron a hukumce bakwai ga watan Juli aka tanada shi inda muhawarar shugabannin ƙasashe za ta biyo wannan babban taro aji na uku zai gudana a lokacin da aka kai wani hari a sansanin sojojin inates cikin jihar tilaberi a jiya litinin a cewar mahukuntan kasar niger sakamakon a hukumce ya bayyana mutuwar sojoji goma sha takwas da kuma hudu da aka rasa inda suke. A gaida fasar gungu Muhammad Dantani, shugaban Nijar Isufu Muhammadu ya zama sabon shugaban kungiyar tarayyar kasashen da gwamnatoci na gamayar ci gaban tattalin arzikin yammacin Afirka, Sidiyawo ko ECOWAS da kunshe da kasashe goma sha biyar, hamma da kuma kasar Mauritaniya. a ranar asabar ce a abuja a taren najeriya eh, ya mai gurbin takwaransa na najeriya muhammadu buhari kan shugabancin kungiyar shiyar a cewar wata sanarwa ta sidiyawo sauran batutuwa na taron sun shafi shige da fici na kayayyaki da jama'a kwazon tattalin arziki aiwatar da tsare-tsaren dunkulewar shiya kafa kuɗi na bai ɗaya na sidiyawo ci gaban noma da kuma makamashi da kuma gine-gine. Sefa miliyar 21 ne su ne kudin hanyar nan Tabo Express daga filin jirgi na Yamai zuwa tsakiyar birni ta laƙume da aka yi bikin buɗe ta a yau da safe har da kuma da wato hanyar da bankin Laraba ta ba da taimako wajen gina ta tare da wato taimakon gwamnatin Nijar. wakiliyarmu adama da dawaki ta hiranta da wasu masu amfani da hanyar da suka bayyana farin cikinsu da kuma wato na wannan hanya da aka gina musu amma kuma duk da haka sun taɓo matsalar ratsawa daga wajen yara ƙanana da tsofaffi mu saurare su. Hanyar ta yi kyau sosai, amma wajen hucewa ne yana da wahala balle ga mata tsofi. Kuma idan yara suka fito daga makaranta daga ba zuwa CAG babbar matsala ce. Akwai yara an ce su tsallaka wannan wurin lalle akwai matsala. Tubari kalla hanyar nan ta yi kyawo, amma wannan karfen da yake kama kafafunmu mu tsohi, fisibilillahi bai yi kyau ba. Domin shekaran jiya da zani rodozi sai da na tsallake wannan karfe sannan na samu na wuce. Wannan hanyar duka da mutane suna zagi cewa ba ta yi ba gaskiya ta yi saboda an rarraba hanyar kowa da nashi bangare duka wanda ya koyi dokokin tuki yana ganewa yanzu komai ya kare an ce a rage kuɗi dala arba'in ne muke ɗaukawa tallage dala talatin. Biyan sauran kuɗin gyaran baka ta shekara ta bakwai ya fara jiya a Yamai a cewar Mamman Adamu, wakilin masu gyaran bakaloriya ta shekara ta bakwai ya rage sauran sefa miliyan 208 da za a biya. Amma kuma masu gyaran sun yi taro a yau da safe domin ɗaukar mataki game da halartar su ko a'a na baka 2019 wato ta shekara ta 2019 da aka tsaida farawa ranar goma ga watan Juli mai zuwa. Mamman Adamu a cikin hirarsa da Adama Dawaki. Eureka 2017 au total ça s'élève à 408 millions. Donc l'année passée. sera à Biana, da suka saura a biya na shekara 2017 a jimilce sun tashi de Takwas. a bara sun biya miliyan 200 kenan yanzu Million miliyan 208 da suka yi saura ne suke nan suna biya. Tawagar da ke biyan ta kiyasa cewa ko ta daɗe dai yau da marece za ta kammala biyan sauran kuɗin na 2017-2018 kamar yadda kuka gani dai mun shiryar da aiwatar da babban taro da za mu ba da labarin ƙarshe da ke gare mu don a jiya mun haɗu da ministan ilimi mai zurfi mun haɗu kuma da daraktan tsara bak bisa ga yadda za a gudanar da biyan babban taro na da yancin kansa shi zai gani in labarun na da inganci don ganin menene gaskiyar ko kuma wani halin kirkirowa ne ko kawai halin siyasa ne aka sanya ciki zuwa ga yin hisabin jarabawa tara ya dogara ga babban taron da za a yi yau da wanda za a yi gobe. 2019, tout dépendra de l'âge d'aujourd'hui et de demain. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. An mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. To yanzu sai kuma rahoton mu na musamman sabanin sauran jihohi na yankin Zandar jihar Tano na fama da wani jinkiri a wannan shekara na ruwan damina a cikin ƙauyuka da dama na wannan jiha manoma har yanzu har zuwa ranar 24 ga watan Junin da ya gabata ba su yi shuka ba amma Lauli Bukari daraktan noma na jihar Tano ya kwantar da hankali a cewarsa babu fargaba hasashen ruwan sama suna farawa da kyau ga jihar ta Tano duka a cikin rahoton wakilan namu na musamman Muktar Hamadu da kuma Hawa Usman. Gundumar Tanut da ke cikin jihar Zander tana fama da canjin yanayi da kuma karuwar hamada da rishin ruwan sama, amma canjin yanayin nan bai taba damunar ruwan ga shekara ba a kewa lawali bukari. Muna da kama gari 191 wanda ke sun shuka bara a wanga lokaci abin da ke gare mu gari 47 ne kadai suka shuka. Sai mace ce alhamdulillahi ga alamar damuna dai da neman samu gaggawa wanda suka hana bara yawa ba gami. Sai ko da ke duka shuka kamar shuka gaugawa ce ta kwasar lokaci. Kenan damuna ta a gidan gidan a nan ta da dan sauran lokaci a dan sauran lokaci tunda mu nan dama mafi yawa duka auna auna da ake kana na fannin ma'aikata mai kula da yanayi ko da ake ce meteo kan kuma yanayin aikin da ake gani safakarun da ma da muke samu na shekara muna kai har cikin kwana goma na biyu na cikin watan juye kenan har zuwa tsakar watan juli in allah ra duka hawan lokacin da muna shuka hatsi da dawa da kun da kuma lokacin da muna shuka to a lokacin nan damuna take zauna a munan wurin mafi yawa ita ka wannan lokacin kenan da shuka da muke cikin gaugawa ce a yanzu kuma muna zancen magunguna na miyagun kwari wanda ke gare ku da su iri suna iya su wadatar har ya zamanto kowane manomi ya samu kuma an samu magani ba wata ba in miyagun kwari suka bullo kamar shekarun baya da suka wuce yan ka dauki kamar shekara dubu biyu da sha biyar zuwa sha shida abin da ya matsa mu dama alaran mu hara ce da ya matsa mu nan da marubuta a nan wurin wannan shekarun dubu biyu da sha biyar abin da muka kashe na hara mun kashe kamar eka dubu hamsin da takwas dubu biyu da sha shida mun kashe kamar eka dubu ishirin da biyar to wannan kishin harar da yake an yi yi shi a cikin lokaci an samu magunguna kuma ta ba da magani isasshe mun samu dafawa ta ma'aikata babba ta kasa ta haɗin gwiwa kasashen ce ma gaba ɗaya na yamma santar ta akridiya na kishin fara na agadas suka dafa mu da motoci muka ne kishin fara ke nonon kwanan da aka shi tun a lokaci ya sanya wannan fara ba samu mugu aihuwa ta yi ba to kuma shi zamanto a 2017 kuma nan wurin duka abin da muka kashe sha 2017 ne muka kashe ita ma tun wata na da kare tana ƙanana ba ta kai wurin aihuwa ba aka kashe ta shi ya sanya duka duka ba da abin da ma muka samu duka bai wuce eka ba ne ba wanda aka samu wannan kwari Allah sanya mu da magani isasshe a barak nan da na aka ci karin ta wannan farak kenan a yanzu zaman da muke dai muna tamma in dai ba da wani wuri ta zo mu dai magani da ke gare mu na ci muna da kamar litar 350 wanda ke hannun mu a jikin shin wannan To duka duka karshen labarun namu kenan daga nan studio Kalangu na sashen Hausa a huta lafiya. Sauraron shirye-shirye studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.